أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna darasi na 28 kwanan wata Ashirin da tara ga watan jumadal ula shekara ta dubu da da da talatin hudu biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shi ne dace da talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha wato uku sha hudu kai lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya sunna wa ikhmadul bid'a a wannan unguwa mai albarka ta kofar nasarawa a cikin birnin kano idan ba ku manta ba muna magana ne akan likafani ko yawwa likafani mun fara bayani dangane da wato yadda likkafani ya kamata ya kasance bayan an gama wanke mamaci wajibi ne dole a sashi a likafani ba a taba cewa a tukwikwiya mutum haka yana tsirara zigidir a zira shi a cikin ƙasa ba dole sai an lullube shi saboda manzon Allah ya yi umarni da haka a hadisin wannan bawan Allah da ya faɗo daga kan dabbarsa ta taka masa wuya ta karya masa wuya ya faɗi ya rasu sannan muka kawo kissar wato da ake magana dangane da shi likafani kudinsa daga ina ya kamata a samo shi muka ce a ka'ida a shari'a shi likafani ana ɗaukan kudinsa ne daga cikin kudin mamaci tabbas ana bayarwa kyauta ana kuma bayarwa sadaka amma in a ka'ida ne abin da aka fi so a cikin kudin mamaci ake so a bada wannan likafani din muka kawo isar musab ibn umair wannan ambasada na farko da ya je madina ya bude ta da karatun alkur'ani wanda allah ya kaddara masa shahada a yakin uhud bayan an kashe shi aka duba dan abin da yake da shi na likafani a cikin dukiyarsa aka rasa sai wani tsumma wanda idan an lullube kansa kafa sai ta bayyana in an lullube kafa sai kai ya bayyana manzo Allah ya ce ku lullube shi kawai ku rufe kan kasan nasa kuma ku kafar tasa ku sa masa ganye na tsauri a lullube shi to yau za mu ɗora a kan gabar magana ta talatin da biyar malam ya ce wa yan bari an ya kunan kafanu ta'ilan sabiran yasturu jami'a badanihi li hadisi jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu an so wannan likafani ya ku yan uwana ya zamanto mai tsawo ne wadatacce mai yalwa wanda zai lullube dukkan jikin mutum ba a san matsatsen likafa ne matsatse ba a so yalwatacce ake so saboda hadisin jabir dan abdullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yayi hudu ba yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama khataba yawman فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إذا استطاع أخرجه مسلم وابن الجارود وأبو داود وأحمد manzo Allah wata rana ya yayi huduba a huduban nan ya ambaci wani mutum da Allah ya ɗauki ransa da daddare sai suka sa masa likkafani ba wadataccen likkafani ba ba kuma yalwatacce ba sannan aka binne shi da daddare aka binne shi da me da daddare ba da rana ba to shine manzo Allah ya hudu ba yake yin fada cewa a daina binne mutane da daddare sai har in an musu sallah kada a binne wani da daddare in ba a yi masa sallah ba kada gaggawa ta sa ba a yi masa sallah ba a binne shi ko da daddare ko da rana inda ba a yi mai sallah ba ba a so a binne mutum lalle sai an masa sallah to sai ce illa an yattara insanun ila zalika shi kansa binne mace din ba a so a binne mutum in ya mutu da daddare sai dai in akwai tsananin bukatar haka an shiga larurar bukatar a binne shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan za ku yi wa dan uwanku likafani ko idan ɗayan ku zai yi wa ɗan uwansa likafani to ya kyauta da likafaninsa idan ya samu dama yana da iko hadisin imamu muslim da ibn al-jarud da imamu abu dawud da imamu ahmad wa rawal jumlata al-akhirata minhu tirmidhi jumlar karshe imam tirmizi ne rawaito wa ibn maja min hadisi abi qatada wa qala tirmidhi hadisun Hassan da ibn maja ya rawaito a riwayar abi qatada tirmidhi ce hadisi ne kyakkyawa albani ya ce qultu bal huwa hadisin sahiha hadisi kamma ma yafi karfin hasan ai sahihi ne fa inna isnadahu an jabirin sahiha saboda isnadinsa daga jabir dan abdullahi sahihi ne fa kaifa idan damma ilaihi hadisu abi qatada to ballantana ma idan an haɗa shi da hadisin abi qatada wa azahu siddiq hasan khan fi rawda an-nadiyya li muslim fa wahim yace siddiq hasan khan wani malami ne yana da littafi a rawda nadiyya wato ya danganta wannan hadisi zuwa ga imamu muslim yace amma yayi kuskure yayi wahami wa ziyadatu li ahmad fi riwayati lahu karin da aka samu wato a cikin hadisin na imamu ahmad ne a wata riwaya yace qala al ulama'u wasu malamai sun ce wal muradu bi isanin kafani abinda ake nufi da a kyautata likafanin mutum a cikin wannan hadisi nazafatuhu wa kasafatuhu wa satruhu hadisin wato hadisi yana nuna likafanin dan adam in an kyautata shi shine ya zama mai tsafta sannan ya zama mai kauri sannan kuma ya zama to ya suturce al'aura mai faɗi wacce wasu kuma ya zama tsakatsaki walaisal muradu bihi as-sarf fihi wal mughala wa nafasatu ba abinda ake nufi wato alfahari da wuce gona da iri a ciki ba da kuma ƙoƙarin nemo likafani wadda yake ya fi kowanne tsada ba haka ake nufi ba a nan gurin ya koyan uwana abin da ake so a isan mana sako shine kamar haka akwai matsala guda biyu matsalar farko ita ce matsalar binne mutum da daddare shin ya halatta idan mutum ya mutu a je a masa komai a binne shi da daddare ko bai halatta ba matsala ta biyu shine matsalar binne mutum da likafani wanda yake ba yalwatacce ba wanda ba zai suturce shi ba shin ya halatta ko bai halatta ba wannan dai na ƙarshe bai halatta ba ba a sosai dai in ya zama larura na farko kuma akwai maganganun malamai kamar haka dangane da binne mutum da daddare asali shine a binne mutum da rana me hikimar cewa abin ne mutum da rana saboda a kyautata yi masa wanka kuma a samu halattan masu yi masa sallah da yawa don riba ce kwarai da gaske a ce idan mutum Allah ya yi masa rasuwa ya samu wadda za su yi masa sallah masu tarin yawa da rana kuma ka san an fi samun jama'a da yawa da daddare kuma gaskiya ba lalle ba ne a samu jama'a irin yadda ake so to wannan suna daga cikin hikimomin da ake so a yi wa mutum wato sallah da rana dan ido na gani kuma ya samu jama'a saboda iya yawan jama'a da suka yi mai sallah iya yawan istighfari da aka yi masa iya yawan addu'a iya yawan neman rahama kuma ba a san bakin waye Allah zai karba ba to shi da daddaren ya halatta abin ne mutum da daddare wannan shine abin da nake so yan uwa su kai gare shi ya halatta abin ne mutum da daddare idan bukatar abin ne shi din ta kama amma in aka bar shi saboda dare ya yi aka ce bari a bari sai washe gari abin ne shi saboda waɗannan bukatu da muka faɗa ba laifi aka yi ba Sayidina abubakar as-siddiq Allah ya yarda da shi halifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko shi ma kansa da daddare aka binne shi abubakar ba da daddare aka binne shi to akwai larura bukatar da za ta iya sa abin ne mutum da daddare jama'a zai iya yiwa watakila mutumin nan tun da safiyar su tun da safiyar su watakila kafin a yi ijra'a ma'ana zirga-zirgar da za a yi a ɗauko shi daga asibiti a yi cike-ciken takardu watakila a wani gari ne mai nisa kuma iyalin sun ce sai an kawo shi gida watakila ma su yi ni a hanya to watakila ma zuwa daren kuma jikin ya canja ya iya fara kumbura ma to kaga wannan da bashi ya kwana ya kumbura har ya fita daga hayyacinsa ya kamata a tsaftace shi a gyara shi a wanke shi a kai shi da daddare matukar za a samu waɗanda za su yi masa sallah isar da aka samu an hana abun ne da daddare shine abun da mutum ba a yi masa sallah ba a yi gaggawa kawai ba a yi masa sallah ba a ji abun ne shi wannan kan bai halatta ba wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin haka sannan likafanin kuma kamar yadda aka faɗa yana da kyau jama'a likafani ya zama yalwatacce za mu zo mu faɗi iya yawan likafani da me da me da me da me ake yi insha Allah a nan gaba kaɗan da faɗinsa da kuma kala kala guda nawa ake yi insha Allah ta'ala wannan saƙon ya isa ko to sannan ya ce da annabi ya ce wa a ya ce a kyautata likafani kyautata shi ya zama mai tsafta kar a je a samu tsohon tsumma a zo kawai saboda mutum ya mutu ana ganin an yi asarar yadi ne a je a tukuikuya shi a cikin tsohon tsumma wannan bai halatta ba ko me yasa aka ce zama mai tsafta sai zai gana da ubangiji sai zai mala'iku su yi mai tambayoyi Allah ya kamata ku mutunta dan uwanku ya je gurin mala'ikun nan cikin tsafta cikin tsafta amma ya zamanto ya je cikin kazanta ko da likafani mara kyau ko mai datti bai yi ba shi sa ake so a ta fesa mai turare yana ƙanshi yasa aka ce ana so a samu mai kasafa mai kauri kada ko lullube mutum da likafanin da ana ganin al'aurarsa yanzu akwai farin yadin da in ka sa hannunka a haka transparent ne ana iya hango hannunka a ciki to irin wannan yadin da ana iya ganin hannun mutum a ciki to wannan bai dace da likafani ba gaskiya saboda tsirara yake idan ka sa shi a cikin wannan yadin za a ga al'aurarsa wannan ba daidai ba ne shi yasa ake so a samu kasi wanda yake yana da kauri to akwai wata magana da imamun nawawi ya faɗa a cikin al-majmu' sharhul muhazzab cewa shi likafani yanda kayan mutum yake a duniya haka ake so likafaninsa ya kasance kamar me kenan idan mutum a duniya yana sanya yadi ne mai tsada kayansa mai tsada ne to ana so likkafaninsa sama da zai je gurin Allah ya zamanto mai tsada idan kuma kayansa mai araha ne yake sawa to a yi masa likkafani da yadi mai arha in ji imamun nawawi kamar yadda ya faɗa a cikin almajmu a sharhul muwazzab to amma malamai sun dan ce wani abu akan wannan ra'ayi nasa an dan yi gyara yace albani ya ce wa amma shiratun nawawi fil majmu' kaunahu min jinsi libasihi fil hayati la afkhara minhu ولا أحقر ففيه نظر عندي maganar imamun nawawi na cewa likafanin mamaci ya zamanto jinsin kayansa da yake sawa ne a duniya kada a sa masa wanda ya fi shi alfahari wanda ya fi shi tsada wala ahkara minhu kuma kada a sanya masa wanda ya fi shi kaskanci kar a yi kar da shi wulakantacce kamar misalin mutum wata wataƙila a rayuwarsa shi kullum yana sa ya diddika ne shadda ta dubu goma sha biyar dubu ashirin dubu arba'in sama da haka yake sa to yanzu kada a je a sai masa likafani ya ku bayi dan naira hamsin ko naira saba'in yadi ɗaya ko naira ɗari a a a sai masa irin wancan haka imamun nawawi ya ce me dalilin imamun nawawi ya ce mutumin da a nan duniya kayansa da yake sawa yana kecewa ya sa kaya mai tsada kuma idan zai je wajen ubangiji sai a zo a ɗauki yadi mai arha a lulluɓa masa shi wurin Allah ba za a je da kaya mai kyau ba in ji nawawi wannan shine hujjatun nazar nasa kuma ina jin zai samu abokanan tafiya da yawa kwarai da gaske ko ba haka bane ba to amma mala albani ya ce shi akwai ta cewa a wajensa nazar duk da cewa ra'ayi ne shi ma ra'ayin sai faɗa fahimtarsa shi ma shi galbani ra'ayin sai faɗa fahimtarsa ya ce idan annahu ma kaunihi mimma la dalila alaihi wannan zance na imamu nawawi dai ku sani babu dalili a kai don ba aya ba hadisi akan wannan ra'ayi fahimta ce kuma malamai suna da yancin su fahimci wani abu inda bai saba nasi ba su ce ayi faqad yakunu libasuhu fil hayati nafisan mala albani ce zai iya yiwa wannan mutum mamacin kayansa a rayuwar duniya kaya ne mai tsada au haqiran ko kuma wulakantaccen kaya ne kayan da bai kai ya kawo ba kayan kaskanci talaka ne miskini za matrab fa kaifa yuj'alu kafanuhu min jinsi zalik to yaya za a yi a sanya masa likafaninsa irin wannan ai an hana a sa likafani mai tsada shari'a ba ta so a yi alfahari da likafani to in wannan mutumin kayan da yake sa mai tsada ne to ya za a zo a sa masa likafani kuma mai tsada bayan kuma da an ce kada a sanya likafani mai tsada wa dan adam tunda zai je gana da ubangiji ne <coughs> sannan kuma idan ya kasance kayansa wulakantattun kaya ne kaskantattun kaya ne ba su kai sun kawo ba to yaya kuma zai je wajen Allah za a ɗauki wulakantaccen kaya a sa masa to shi albani a fahimtarsa Allah ya masa rahama a tsaya kawai tsaka tsaki. yawwa kada a ɗauki wulakantaccen likafani a yau mutum kar kuma a ɗauki likafanin da ya fi kowanne tsada a sa masa kuma wannan ra'ayi na albani shi ya fi inganci dan yana da goyon bayan maganganun malamai da yawa Allah ya musu rahama abu na 36 fa in baqa al wa an dalika wa lam yatayassar as-sabiq sutira bihi ra'suhu wa ma tala min jasadihi وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش وفيه حديثان idan likkafanin ya yi kunci ba a samu ainihin wato wadatacce ba sai a lullube kansa zai iya yi talauci malam ya sa watakila ba a samu likkafanin wadatacce ba ko kuma an zo wurin da gaba ɗaya garin ma ba likkafanin mumkin zai iya yiwa. ya ce a lullube masa kansa da kuma sauran abin da ya saura na jikinsa a faro daga ka kenan wanda ya samu matsalar likafani to ka ake fara lullubewa sannan kuma sai a bar abin da ya saura abin da ya saura kuma a bashi a buɗe a iya nemo ganyen tsauri al-izkhil ko waninsa ba sai lalle shi ba ko ganyen kargo ko ganyen darbejiya ko ba haka bane a lallaba masa a sa masa ganye a ba ba wai ciyawa ba kada a samu irin ciyawa ɗin nan busasshiya a sa masa kaga tana da zafi ita kanta to sai a sa masa dai ɗanyen ganye dai ake so kawai ba ciyawa ba akwai hadisai akan wannan na farko akwai hadisin khabbab bin al-arat fi qissati mus'ab a ƙisar mus'ab da muka karanta wa na fi namiratihi da faɗin da ya dangane da bargon da aka lullube mus'ab da shi ce za'uha min ma yali ra'sahu annabi ya ce tun da abun bai isa ba ku dora masa likafanin nan daidai kansa kusa da kansa wa fi riwayatin ghattu biha ra'asahu. a wata riwayar aka ce annabi ya ce ku rufe masa kansa waj'alu ala da al-izkhir ku sanya masa ganyen tsaure a kafarsa hadisin bukhari da muslim mun karanta wannan hadisi ko yawwa to riwaya ta biyu akwai hadisin harisa ibn mudarrib harisa ibn mudarrib yake cewa da kaltu ala khabbabin wa qad iktawa fi batnihi sab'an فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما وإن في جانب بيتي الآن الأربعين ألف درهم ثم أتي بكفنه فلما رآه بكى وقال ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت, إذا, إذا جعلت على رأسه قلست على قدميه وإذا جعلت على قدميه قلست عن رأسه وجعل على قدميه الإذخر أخرجه أحمد بهذا التمام وإسناده صحيح والترمذي دون قوله ثم أتي بكفنه وقال حديث حسن صحيح دقا حارث ابن مضرب العبدي متم كوفني كما تابعيني yace na shiga wajen khabbabu ibn al-arad khabbab ibn al-arad sahabi ne yana ma cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari Allah ya yarda da su yace lokacin da ya shiga an yi masa sakiya a cikinsa guda bakwai ba lafiya sakiya an huhu da cikin saboda ciwo da ya same shi saboda tsabar tsananin ciwo khabbab yake cewa laula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu da ba dan naji annabi yana cewa la yatamanna kada ɗayan ku ya yadda ya buraci mutuwa da ba dan naji manzo Allah ya faɗa wannan magana ba la tamannaitu wallahi da na burace cewa gwanda ma na mutu na huta kawai saboda malam ya sha wahala ya sha wahala baka to amma annabi ya kafa doka sallallahu alaihi wasallam ya ce duk tsanani duk ciwo sas kada mutum ya bude baki ya ce gwanda ya mutu yanzu malam idan ka ce gwanda ka mutu kai ka san me zaka tarar in ka mutu wallahi wani ciwon malam wanda ita tukurkusar ka a nan duniya kana dan lallabawa kana shan iska akan ka kuskura ka tafi lahira lahira bata maka kyau ba sai ka kwammace wanda ka dawo duniya kana cikin wannan cutar ko da ƙari ba gaibu ne lamarin lahira ba gaibu ne wallahi gaibu ne ba a riga ake gane shi ba kuma ba a surutu ake gane shi ba dace ne daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa manzo Allah ya gaya mana hadisi ya gaya mana ce la yatamanna yanna ahadukumul maut kada ɗayan ku iya yadda iburaci mutuwa fa in kana la idan ya zama ma makawa ciwo yayi tsanani sai ka buraci mutuwar to ka ce Allahumma ahayini ma kanat alhayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah addu'a da zaka yi kenan in ciwo yayi tsanani ya ubangiji ka raya ni matukar rayuwar nan ita tafi alheri a gare ni ya Allah ka ɗauki raina matukar kuma mutuwan nan shi fa alheri a gare ni ma'ana ka ba wa Allah zaɓi ya Allah kai ne alimul ghaib kai ne masanin gaibu ya ubangiji idan mutuwa ta shine alheri can din yafi kyau dauke ni idan ku rayuwar ita ta fito a hakan dai a banni a bani sauki fi maka to ina ga waɗanda suke rataye kansu ina wanda yake ɗaukan makami ya kashe kanshi wai wani wai wani ana magana kwanan nan wani wani dan jarida yake yake bani labari wai wai yana neman yarinya wai bai samu ba wai shi ne je gidansa ya ɗauko kwalbar fiya wata ai wai fiya wata fiya fiya kwalbar fiya fiya yana ta wani rikici shi wallahi sai ya sha kaza kaza kaza kaza ana ta rike shi dan Allah ka yi hakuri kaza kaza kaza kaza a takaice dai mutumin nan ya rufe ido yaron nan ya watsa kwalbar fiya fiya nan ya shanye ta aka zo kayya kayya ana ta neman madara ana tura masa kaza kaza kaza aka nemo eh, yan gidajen rediyo a zuwa hira da shi wannan wani irin jahiliya wace irin wani irin bakin tunani ne wannan me mace la ilaha illallah ayi hakuri astaghfirullah mata mata ai afwa yau za a ce na na dan abin nan lalle kan mace wata ce gaskiya ni ma na janye wannan kalmar da na faɗa amma dai bai kamata ta dalilin mace mutum ya sha fiya fiya ba tsakani da Allah akar makalla wato ka san me abin da ya ɗauki hankali na ba na rena alƙadarin mata ba ne mata ai dole sai da su <laughs> dole ne wallahi na yadda na sallama na miƙa wuya na yadda amma Allah madaukakin sarki ya azurta mu da su ko ba ka bane akwai su kala kala da dama suna nan idan wacce ta gagara ko ma kan wacce idan wacce ba ta yi ba tsallaka can in babu a Kano tafi gwarzo in babu a gwarzo ko ba gaba ne ba idan jihar Kano abu ya gagara je ka Bauchi idan yan Bauchi sun fi karfin ka tafi duguri ko da yake can ba a zuwa yanzu amma dai ka iya gangara kai wajen Sokoton nan suna da sauƙin sha'ani akwai mata aftab alhamdulillah to dan me yasa mutum zai zo ya dora wa kansa gajeren kwakwalwa gajeren tunani ya dauki wai wai guba ya kashi kansa saboda wai wani wai ya kada shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisi sahihi cewar wallahi duk mutumin da ya kashe kansa rana tashi alkiyama zai tashi da wannan abu a hannun shi wanda ya kashe kansa da guba zai tashi yana shan wannan gubar wanda ya soka wa kansa wuka zai tashi alkiyama yana caka wa kansa wuka ana kallon shi yana kuka wanda ya fado daga sama haka Allah zai sa mala'iku su ta jefa shi a sama yana fadowa wanda ira ta kansa haka ba daidai ba ne wannan kuskure ne so ya kamata jama'a ku sani cewa rai yana da tsada duk ciwo idan ya same kada yi burin ka mutu wallahi ba wai ba wai za ka mutu bane za ka mutu dole amma me zan tarar malam kiyama fa hadisin sahih bukhari a kitab a ahadithul anbiya manzan Allah sallallahu alaihi yake ba da labari ranar tashin alkiyama annabi nuhu fa yayi ta wa'azi malamai suna cewa wa'azi wa'azi wa'azi shekaru ɗaruruwa yi wasu sun ce an turo shi ma annabi yana shekara ɗari da wani abu kaga yayi shekara ɗari takwas kenan yana wa'azi wasu sun ce yana shekara ɗari uku da wani abu aka turo shi kaga yayi shekara ɗari shida kenan yana wa'azi amma wallahi malam kiyama idan ta tashi Allah zai ce ya nuhu ya kai nuhu ka isar da sakon da nace ka isar wa mutane zai ce ya rab ballagt ya ubangiji na isar Allah zai ce wa nuhu man yashhadu laka waye zai maka shaida ya nuhu ba wai dan Allah bai sani bane ba amma wai abin da bahaushe yake cewa ana tauna tsakuwa dan aya ta shiga uku waye zai maka shaida nemo shaida Allah yana gama wannan magana annabi Nuhu zai ce Muhammadun wa ummatu annabi Muhammadu da al'ummarsa su za su yi min shaida wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida annabin Allah Allah bai bashi ba yana <coughs> yana tambayinsa yana cewa ka isar ko baka isar ba ga wannan bawan Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma ba a kyale shi ba ga wannan bawan Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ma ba a kyale shi ba ga wannan bawan annabi Isa alaihi salam ba a kyale shi ba annaba wannan dukan su ba a kyale su ba sai an musu tambaya wallahi me kuka yi a cikin mutanen ku sai wani yanzu ya zo ce wai wai buri yake wai wai wai dan yin ciwo ya sami shi ya mutu ma a'a Allah sa dai da sa'a kawai shi sa ba yake cewa in an tafi Allah sa wani ya tafi a sa'a saboda malam akwai waɗanda suna tafiya ba a sa'a ba aina akwai waɗanda wallahi suna tafiya ba a sa'a ba akwai waɗanda suna tafiya ba a sa'a ba Allah ya sauwaƙe mana Allah ya rangwanta mana la ya tamanna يتمنين ahadukumul mauta ya ce da ba dan annabi ya hana wannan bala tamannaitu wallahi da sai na yi burin ma'amud to annabi ya hana <coughs> to gwanda ma shi wannan famalan sahabi ne ni da kaifa Allahu alam ba musamma ina muke ba gaibu ya ce na ganni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana la amliku dirhama wallahi bana mallakan dirhami ko naira ɗaya ba da shi an yi rayuwar da ni da annabi ina tare da shi ba da ko Yace amma yau gashin manzon Allah ya bar duniya baya tare da ni a gefen gidana ɗin nan wallahi akwai dirhami dubu Kuɗi sun taru kenan yana cikin wannan yanayi yace sai gashi an zo da likkafaninsa likkafanin da za a in ya mutu za a binne shi ba lafiya ne wala sakiya aka masa guda bakwai a cikin cikin yana kukan rashin lafiya ne yana faɗin wannan maganar yana kwance a gadon rashin lafiya ya ce an yi lokacin da na zaune da manzan Allah ba da ko kobo amma yau na samu duniya na samu wadata ga dirhami dubu Allah sarki dirhami dubu ɗaya kamo ka ce naira dubu ɗaya kamo ka ce kaza ba wai bai san iya kuɗin da ya mallaka ba ba wai bai san iya gidajen da ya tara ba ba wai bai san iya gonakin da ba wai bai san iya motocin da yake da su ana cikin wannan sai aka ɗauko likafaninsa aka kawo yana ganin likafaninsa ya tabbatar cewa tafiya ta kusa a kwarai kwa da gaske kawai sai fashe da kuka malam ku lura da hadisin nan sahabi ne da ya ga likafaninsa kullum sai yanka da kuka mana ya tunani yanzu a cikin wannan za a naɗe ni za a kai ni gurin Allah kenan za a je a banni daga ni sai ɗabi'a ta sai halina baka ya yi kuka ya fashe da kuka to kukan malam na jin daɗi ne ma bari ka ji abin da ya ce ya ce Allah sarki ni yanzu ga shi likafanin da za a binne ni na same shi yanzu kafin ma in kwanta kafin na mutu ga likafanin na samu ya ce walakin na hamzata lam yujad lahu kafanun illa burdatun milha ko malha idza ju'ilat ala ra'si qalasat an qadamai amma ku duba sayyidina hamza khabbab ibn al-arad yake cewa amma sayyidina hamza babban manzan Allah hamza ibn abdul muttalib duba jarantar da hamza yi to wallahi da aka zo za a binne shi sayyidina hamza da aka zo za a binne shi babu komai sai wani bargo wani mayafi malha in an ce malha ana nufin mukhtalitul alwan ba a samu farin ba ma mai launi launi kala kala kala haka mukhattat mai zane zane shi ma kuma ɗan kaɗan ɗan ƙarami ya ce idan aka ɗora likkafanin aka ɗora wannan tsumma a kan sayidina hamza wallahi sai kaga kafafuwan sun bayyana a fili idan an jawo su kafafuwansa an binne an rufe kafafuwan da likkafanin sai kuma kansa ya bayyana haka aka ja sayyidina hamza duk da cewa a gutsutsure aka ainihin wato binne shi sun masa musula sun yayyanka shi amma wallahi haka aka binne shi a kabari kafasta babu tsumman da za a lullube na likafanin ma sai ganye aka shimfiɗa masa aka sa masa a jikinsa sayyidina hamza ibnu abdul muttalib rahmatullahi alaihi rahmatan wasiya ina so mu lura da wani abu guda nan. wannan bawan allah ya yi kuka ya ga likafaninsa bayan ya yi kuka ya ga likafaninsa sannan kuma ya daɗa alhini ya tausaya ya ji ba daɗi matsayi irin na sayyidina hamza ranar da aka zo za a binne shi ba a samu likafani wadatacce da za a binne ba sai na hamza ka ji sai na hamza ba ka san sai na hamza to bai samu wadataccen likafani za a rufe shi da shi ba jama'a wannan yana nuna mana fa tara duniya fa wallahi ba shi ne ke nuna rabauta ba wallahi dan ubangiji ya bude maka duniya kana sarrafa ta yadda ka ga dama wallahi ba shi yake nuna cewa wai kai ka fi kowa wajen Allah ba kaga waɗannan bayan Allah manya-manyan sahabbai su sayyidina Hamza su Mus'ab ibn Umair su kafin su ban duniya ma an musu garanti cewa su yan aljanna ne amma ka duba ranar da suka mutu kafanin da za a lallube su ba a same shi ba fa alaji ka tuna fa miliyoyin kuɗin da kake da su a banki a zube alaji ka tuna gidaje ranka ya daɗe ka duba kadarori da kake da su duba motocin hawanka wallahi wani aka ce malam irin rigar da zai hau irin motar da zai hau duk rigar da ya saka to irin motar da zai hau kenan duk takalmin da ya sa irin hular da zai sa kenan kuma irin rigar da zai sa kenan ba laifi halal ne ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا أما متينا دوانا كتنبيش ميي Allah. wani bayi da masallaci ɗaya da ya gina ana zuwa ana kam salawat masallaci ɗaya yau wannan al'umma har yanzu tana sallah a gindin bishiya tana sallah a ainihin wato gindin kwata tana sallah a garejin mota tana sallah a bakin hanya babu masallaci daga wuri ana yin sallah shekara biyar shida bakwai takwas wallahi malam a kasa samun wani mai hali da zai je sai wuri ya gina mutane masallaci amma mutum ɗaya zai zo ya ginin gidansa unguwa guda wani wurin wallahi sai ya shekara uku bai je wurin ba a gidan mutum ya gina tabceken gida sai ya shekara uku bai shiga wani ɗakin ba shekara uku hudu ma zai bai je wani gurin ba kai wani wallahi tallahi har sai dai gawarsa a lokacin da masallatai suna tabara kafet din masallacin in ya idan ya mutu sai an ta roƙa sai a yi juma'a hudu biyar shida bakwai takwas tara goma jama'a kafet din mu ya lalace a taimaka mana jama'a ba mu da wurin alwala a taimaka jama'a a taimaka fi sabilillah a dan mana irin fa yau din na ko sai wanda da suke bani labari masallacin da suke sallah idan mana ta zo ba a yin sallah aure. wurin masallaci ne ana yin salloli guda biyar amma ba gini amma idan damuna ta zo wallahi sai dai saƙo da sallah wurin idan ana ruwan sama sai dai su bi wancan rumfar wancan rumfar wancan rumfar wancan rumfar ranar da aka tafka caɓi kuma to bai zai zaune ba to jama'a sun tara dukiya amma ba su tara abin da za su zauna da shi a lahira ba wannan duniyar da take ba ta da tabbas lafiyar ka kalawa za ka iya hawa jirgin sama ka faɗo ka mutu ba ciwo ba zazzabi ba komai haka kurin ma ana kwanciya mutum ya dogon numfashi a zari wani mura ta kashe shi wani atishawa daga atishawa kawai ya samu matsala shi kenan ya tafi lahira wani haka kawai yana zaune ran sai ɓaci sai ya mutu wallahi kawai bata masa rai aka yi yana yin um ɗin nan kawai sai ya mutu ya kamata mu yi wa kanmu tanadi wallahi kuma ya kamata na yi wa kai na tunani me yasa aka ce wannan bawan Allah Allah yana son sa amma ka duba ya mutu bai da likafa sai ina hamza nan fada aka kawo shi malam datsa datsa aka masa yanda ka san ana yanka kifi sadin haka suka yi yanka shi musula suka yi aka cire hancinsa za mu zo mu karanta nan gaba suka gutsutsura shi aka daddatsa shi yanda zaka kakkarya itace wallahi haka aka babballa shi aka farke cikinsa aka cire hantarsa wata mata ana ce da ita hindu ta kama ta gatsa ta ci hanta ta ce ba ga hamzan ba haka aka zo aka kawo shi ana zube shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma kowa ne ya gane shi ba annabi ya zubar da hawaye ko ce a lullube shi a rufe shi amma duk da haka duk kafani da za a rufe shi babu akwai wanda yake da kaya ya fi ɗari wallahi ɗari ya ɗari kaɗan ne Dari wallahi kaɗan ne dari ba yawa ai kaɗan wannan miskini ne ai dari to ga dai sai na hamza ya mutu ba likafa iyayen da kake tara duniya yi kokari kuma ka nemi lahira a haka abin tausayi cikin mutanen wai mutum da ya fara samun dukiya sai ka neme shi a masallaci ka rasa da yawa yawan masu arzikin mu wallahi sai ka nemi mutum a wani masallaci ke sallar jami'i ba za ka gane ba baya zuwa ka je ka duba masallacin unguwar ku ana azahar da asar magariba isha duk ka duba su a cikin sallah miskine ne amma kuna tare da manyan manyan masu kuɗi na sali yana nan shi ba a fitowa sallah in mai tsoron Allah ne shine ma za a ɗanyi jami'in a falonsa ya fita ya je masallaci sallah sai ce a nan da ke sallah ka nan ba za fita sallah su suna ganin sun fi karfin su je su yi sallah to wace aya wani hadisi ya ce saboda ka tara abun duniya ka zauna gidan kai sallah so wallahi akwai hadari jama'a mu mu'azu kada ya zamanto mun karanta hadisin mun tsallake kurin mu wuce hamza babu likafani sai na hamza aka lullube shi rabi ganye hasbunallahu wa ni'mal wakil hadisi imamu ahmad ya fudda shi bi hadha tamam da isnadi ingantacce yace wa rawa shaykhani wa ghayruhuma min tariqin ukhra an nahaya an tamanni al maut buhari <coughs> da muslim sun ruwaito amin hadisi ingantacce ta wata hanya cewa annabi yayi hani ayi burin mutuwa kada ku buraci mutuwa ولو شاهد من حديث أنس نذكره إن شاء الله في المسألة التالية hadisin ma yana da shaida a riwayar anas za mu ambace shi nan gaba insha Allah Maganar burin mutuwa a a ai dai burin Allah ya sa a samu nisan kwana mai albarka in kuma mutuwa ce alheri Allah ya kawo ta sai an ce in alheri ne khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alherin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya kyau burin dan adam kyakkyawan buri shine malam Allah ya baka nisan kwana kuma rayuwar mai kyau ka ce ya Allah ka ba mu nisan kwana ka azurta mu da yi maka biyayya a cikin nisan kwana ya Allah idan ka azurta mu da samun shekara tamanin ne ko ɗari ya Allah ka samu ƙare ɗari ko tamanin ɗinnan da sauran ƙarfinmu Allah ya raba ka da komawa arzalil umuri mummunan ƙarshe gajiyayyen rayuwa ta yadda idan mutum ya zo zai ƙarasa ka ga ya ƙarasa da ana Allah Allah ya mutu akwai waɗanda sun mutu a ce kan alhamdulillah barkan ku wani ya mutu ko saboda wahala ake ce a kansa ya gama amfani sallah ma baya iya yi baya iya yin sallah baya iya tashi kashi a jikinsa yake fitsari a jikinsa yake shi sai an yi da gaske sai an dura masa hidindimu sun yawa masu masa hidima har sun gaji kowa ya gudu to irin wannan malam gwanda kai addu'a kada Allah ya sa maka irin wannan rayuwa ana ba da labarin wani bawan Allah ya ciwo ya ciwo abin tausayi wannan izina ce ga rayuwa yana da kyau mutane su rinka jin irin wannan dan ka tarbiyantar da iyalinka tarbiya na kware ka sa wa iyalinka sonka da kaunarka a gidanka wallahi kakka yadda ka bari ƴaƴanka ka fanci ba sa son ka lalle kai kokari ka tabbata suna kaunarka malam da cijo ne a gida ya kwanta ya ciwo ya ciwo ya ciwo ya ki mutuwa an yi hidima an yi hidima an gaji matan sama kawai sun gaje shi ya kwanta sai ya yi su ba shi ba wanda zai kai masa ruwan sha ballantana magani wani bawan Allah ya je wata rana ya je gaishe can da yamma sai je yana ihu yana kuka yana yana wance wance yana kiran ɗaya daga cikin matansa dan Allah a kawo mun kunu insha dan Allah a kawo mun kunu insha sun bashi tun da safe bai ci komai ba matan nan da ta jiyo shi yana abunan da Allah gafara tsohon abu kaza kawai kai ka fiye takura wa mutane yau ka ce a kama kaza gobe ka ce jiya ka ce indomi yau ka ce a kama a kawo makunin ka ce ba za ka sha ba tana daka masa tsawa kuma shine mai gidan yana kwanci saboda sun gaji da shi kamar ba ku fahimce ni ba ko kun fahimci sakon a gidanka kana kwance ciwo ya kama ka kana neman a baka kunu tun da safe kana kwance kowa yana harkarsa an rabu da kai tana cewa baka kunu ana ce dalla gafara kai shiru kafiya raki tana damun mutane haka akwai masu ciwo da a kawo mai kaza in an kawo din kuma sai ce shi kaza yake so an kawo kuma sai ce shi kaza yake to sai an yi hakuri da shi to malam abun ciwon shine yanzu ya kamata a ce matarka da ka aura ka sha wahala kai mata hidima a rayuwa kuka haifi yaya da ita taimaka wannan ya halatta a ce ɗanka da ka haifa kai masa hidima ciwo ya kama kai ya gudu ba zai iya jinyar ka ba kaga ai rayuwa ba ta yi ba to shi yasa wajibi ne mu sanya wa ƴaƴan mu wuri suna su kaunace mu ta yaya ɗanka zai kaunace ka ta yaya iyalinka za ka za su kaunace ka ka kyautata musu kai din ma ka duba ka damu da su idan nasu matsala ya tashi ka tada hankalinka a kai idan larurar ta tashi ka biya musu bukata sannan kuma ka rinka nuna musu muhimmancinka a wajensu cewa bin ka shine rabauta kauce maka kuma tabewa ne hasara ne abu na 37 wa idza za al akfanu wa kasra mauta idan likafani yayi kaɗan. mamata suka yawa kun san akwai kes da za a samu mamata sun yawa irin mass grave nan da ake faɗa wato kabari da za a zo a tona kabari a zuba mutum arba'in hamsin sittin ko a lokaci guda a kashe mutum ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar mutuwa rampant Allah kiyaye mu ya zama likkafanin ma ya gagara ko a ce watakila a ƙauye ne an nemi likkafanin ma babu to yaya za a yi za a iya haɗa mutum biyu a cikin likkafani ɗaya ya halatta idan babban yadi ne za a iya dabara a shimfiɗe su kamar misalin a tona kabarin babba sai a shimfiɗa yadi ɗaya a ƙasa sai a jera su a jera su a jera su su sanda wani wani kafani sai a da ko ne yadin likafanin a lulluɓa musu arba'in ya halatta ko bai halatta ba yace jaza takfinul jama'ati minhum fil kafanin wahidi ya halatta a hada jama'a a likafani guda ɗaya wa yuqaddamu aktsaruhum qur'anan ila al-qibla amma wanda ya fi kowa yawan hadda ƙur'ani shi ake sawa kusa da alƙibla albashirin kuma haddata ƙur'ani ko kabari aka zo binne mutane wala in dai za a haɗa mutum biyu a kabari to tambaya ake waye ya fi ƙur'ani a cikinsu ƙur'anin da yau baka damu da shi ba ƙur'anin da baka taɓa tunanin wataƙila ka kai ɗanka makaranta ya je haddace ba ƙur'anin da kana ganin islamiyyar da kake kai ƴaƴanka suna koyan karatun bata lokaci ne kawai to kaji ko mutuwa yi annabi ya ce a nemi masu qur'ani a sa su a gaba ahlullahi wa khassatuhu kenan na kusan Allah tabaraka wa ta'ala saboda hadisin Anas Allah kara masa yadda Anas ya lamma kana yawm Uhud yayin da ranar Uhud ta kasance marar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi Hamza bin Abdul Muttalibi wa qad judi'a wa musila bihi ranar yaƙin Uhud ya jama'a wa ma adrakum ma Uhud kai ranar yakin Uhud an ji bacin rai an ji ba daɗi manzo Allah ya zo wucewa ana gwabza yaƙi. an yaƙi an gama ya tarar da sayyidina Hamza ga gawarsa wa qad an yanke hancinsa saboda wulaƙanci kafirai da suka kama sayyidina Hamza suka sa wuƙa hancin gaba ɗaya suka share shi ya zama kwarmin ne kurum ba kyan gani ne juda aljad'u a larabci ana nufin qat'u la'an wa musila bihi an yi gunduwa gunduwa da shi shine musala a cire yatsu a cire maka zakari abu kafarka a gutsutsura a sassara yadda ka san ana sare kashi ustaz idan wata sun yanka dabba ba suna fadda da shi ana kakkarya shi ba wallahi aka suka yi sai na shi aka yi kai kai manzo Allah ya zo wucewa ya gan shi yace laula an da safiya fi nafsiha taraktuhu hatta ta'kulahu al'afiya yace wallahi da ba dan mahaifiyar sayyidina hamza safiya ai afwan safiya binti abdul muttalib kai yace da ba dan safiya katta ji haushi ba kalmar tajida haushi yace wallahi da ba dan katta ji haushi ba a ranta wallahi zan bar sayyidina hamza anan ba zan taba shi ba in ji annabi saboda ran manzon Allah ya baci yace ko taba shi ba zan yi ba hatta ta'kulahu al'afiya hatta namun daji ko kuma tsuntsaye su ne afiya su zo su cinye shi kawai ran manzon Allah ya ɓaci sallallahu alaihi wa alihi wasallama al'afiya ana nufin irin su kerkeci da tsuntsaye su ungulu tsuntsayen da suke cin naman ɗan adam ko tsuntsayen da suke hawa kan mushe su ci jam'insa shine awafi yace wallahi yau da ba dan kada wannan baiwar Allah ta ji haushi a ranta ba ta ga kamar an wulakanta shi ne ba wulakanta shi aka yi ba amma zan bashi don wannan shine gata a gare shi ya tafi a haka wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala yace hatta yahshurahu Allah min butuni at was-siba' yace har Allah ya tashe shi ran tashi alkiyama yana cikin cikin tsuntsaye da kirkeci zai tashi a cikin cikin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa kaffanahu fi namiratin وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه annabi ya sa aka yi masa likafani a cikin wani bargo idan aka lullube kansa sai kafafuwansa su bayyana wa idan khammarat rijlahu bada ra'su idan an lullube masa kafarsa sai kansa ya bayyana fa khammara ra'sahu annabi ya ce a rufe masa kansa wa lam salli ala ahadin min ash-shuhada ghayrahu duk shahidan uhud gaba ɗaya mutum saba'in da wani abu ko ba wanda annabi yi wa sallah sai na hamza su girmamawa ce ba a yi musu sallan ba shi kuma wata karama ce da khususiya ne annabi ware shi yi masa sallah shi shi kadai Allahu akbar mutum ɗari bakwai mutum saba'in ka ya a wannan rana wannan yana nuna mana ba wajibi bane ba dole bane kin wa a yi wa shahidi sallah wa qala ana shahidun alaikum yau. annabi ya duba waɗannan shahidai malam mutum saba'in din da ya gansu ya ce ya ku shuhada ni ni ne shaida a kanku cewa kun yi mutuwa ta shahada mutuwar albarka ba mutuwar banza kuka yi ba dan an kashe ku saboda Allah ya ce wa kasratil qatla gawawaki sun yawa wa qallati siyam sutura ta yi kaɗan a hu'ud wa ƙala mai riwaya ce wa kana ya jima'u salasata wani isnaini fi ƙabarin wahid a Uhud ɗin nan da kake gani wallahi mutum biyu ake haɗawa mutum uku a ƙabari ɗaya. saboda ba kaya malam mutum saba'in ko kaji ya aka jera ma saba'in fa suna da yawa kafin kwashe su ballantana dan adam saba'in malam haka aka zubar da su gaba ɗaya sabon annabi aka yi yanka su aka sassara su musab ɗin nan yana ce sha'anin babba ne to haka annabi ya ce to an nema an nema ba a samu ba ya ce ku da haɗa mutum biyu a kusa to daga nan malamai suka ce ya halatta idan an samu karancin likafani a ɗauki mutum biyu ko mutum uku a haɗa su a likafani dai a tukulfiye su a daga su haka a zuba su a cikin kabari kenan ya halatta a haɗa mutum biyu ko uku a kabari guda ɗaya kenan ويسأل أيهم أكثر قرآنا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaya amma in an zo a cikin sabon ma sai ya tambaya ce waye yafi kowa da Qur'ani dai kokari ka samu hadda mai yawa dan akwai daukaka a kiyama ga mai karatun Qur'ani waɗannan bayan Allah yau da ba a dauke su komai ba a duniya ma a ta Qur'ani ba a dauke su komai ba mu musulmi ma tukunna ba mu mutunta su mu kimanta su la iyaka ta ganin sa ana ya sai da ya sai ko taro aka yi na kirki ba kiran za a yi ba in ga an kira shi kawai dai sai dai mutuwa ka yi amma duk wata harka tun da shi mai qur'ani ne me ba damu ba kawai subhanallahi alazim amma wallahi wannan daukaka ce ka samu matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a ce mutuwa ma idan an yi kai ake so a sa a gaba saboda albarkacin wannan littafi kitabullah فيقدم في اللحد سي اغباتر ده شي اسا ا wannan قبري وكفن الرجلين والثلاثه في الثوب الواحد اكن للبي اي لكفني ومتم بيو كو اوكو ا لكفني غدا ديا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ابن تيميه يا شرح wannan hadisi yake cewa ma'ana alhadith annahu kana yaqsimu althawb alwahid bayna aljama'a ويكفن كل واحد ببعضه للضروره ibn taymiya yayi wata fahimta ga wannan hadisin yace ba yana nuna cewar an hada su gaba ɗaya ba a'a yana iya ɗaukan ma'anar likkafanin mutum guda ɗaya likkafanin mutum guda ɗaya sai a gutsutsura shi a raba mutum uku a sanya su a cikin kabari haka din a gutsutsure a gutsutsure saboda ba zai yi kafanin mutum ɗaya shi su gaba ɗaya ba sai a gutsutsura wannan a ɗan yafa masa dan yadin wancan ma yafa masa wa in lam yastur illa ba'da badanihi ko da bai suturce ba sai wani bangare na jikinsa yadullu alaihi tamamul hadith annahu kana yas'alu an aksarihim qur'anan kuma a cikin hadisin abin da yake nunawa annabi yana tambaya wa yafi kowa qur'ani da yawa wa yuqaddimuhu fil lahadi sai a gabatar da shi falau annahum fi saubin wahidin jumlatan da a ce a sutura ɗaya ce a lokaci ɗaya za a sa su la sala an afdalihim qabla dhalik ai da kafin a sa su a kabarin ko kafin a sa su a likafanin annabi zai tambaya kai la yu'addi ila naqd takfini wa i'adatihi dan kada haka din ya bayu zuwa ga warware likafanin sannan a ɗauko wani a daɗa sashi a gaba sannan a daɗa naɗewa karo na biyu haka ya faɗa mai littafin aunil ma'bud zakarahu fi aunil ma'abud wa hadha tafsir huwa sawab haka ibn taymiya ya faɗa wasu malaman kuma sun faɗi ba wannan ba wancan ra'ayi na farko suka faɗa amma ibn <coughs> imam al-albani yace wannan shine fassara ta daidai wa amma qawlu man fassarahu ala zahirihi fa khata'un mukhalifun li siyaq al-qissa albani yana kokarin raddi ga wanda suka fassara hadisin da zahirin sa yace gaskiya kuskure ne kuma ya saba wa siyaqin qissa kamar bayyana ibn taymiya kuma kamar yadda ibn taymiya ya bayyana wa abadu minhu anna sawaba man qala ma'ana saubin wahid qabr wahid yace wanda yafi kowanne ma nisa akwai ma malamin da yace ana nufin kabari guda daya anna hada mansusun alayhi fil hadisi yace dan an nasanta haka din a hadisi amma fala ma'ana li i'adatihi babu ma'ana dangane da mayar da shi ko da an sa su a cikin kabari guda ɗaya din kowa ana yin ramin tunda su lahadi suke yi idan aka tona wannan yana kasa kamar durowa ne a cusa wannan a cusa wannan eh rami ɗaya ne amma kuma a cikin ramin kowa yana da idda za a za a ainihin zurma shi sannan kuma ana yi a kabari guda ɗaya din ma kamar misalin a iya tona kabari sa kamar masallacin nan a zuba mutum ɗari a ciki a tura musu kasa a lokaci guda ana iya wannan kamar yadda in an yi mutuwa mai tari yawa yadda malaman fiqh suka yi bayani Allah ya rangwanta mana wannan hadisi Abu Dawud ya fidda shi da Imam Tirmidhi wa sanahu wa Ibn Sa'd wal Hakim wa siyaq lahu wa anhu al Baihaqi wa Ahmad wa Tabarani fil Kabir wa Abu Nu'aym fil Hilya wa ziyadat lahu وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم امام الحاكم يتوانا حديث صحيح يا بسر الامام مسلم ووافقه الذهبي zahabi kuma ya يقول bayan shi. wa inna ma huwa hasanun faqat albani yace hadisi ne hasan ne kawai kama sabaka fi thalith mas'ala kamar yadda ya gabata a magana ta uku mas'ala ta talatin da biyu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ya rangwanta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh